هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء أكبر رمضان hijira ta dubu da da da hudu arba'in biyu ya dace da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da da ishirin 2021 za mu karasa tafsirin suratu shu'ara insha Allah daga aya ta biyu. kuma karatunmu na yau yana dauke da bayani akan cewa saukan alkur'ani daga Allah ne wato Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen suratul shu'ara maganarsa da ya kawo ta ƙarshe wato ne, eh, ita ce shaidarsa game da alƙur'ani Allah maɗaukaki ya sanya shaidarsa game da alƙur'ani a ƙarshen suratul shu'ara akan cewa shine ya saukar da alƙur'ani ya ce wa inna العالمين فإنه لتنزيل رب العالمين ثم للشيء القرآن حقيقة سوكر واني نا الله مهلكين تالكري فتوانا ينا daga cikin mu'jizar alqur'ani sai mutumin da yayin nazarin alqur'ani zai iya ganewa kai zaka ga kamar magana ce kawai Allah yake yi amma kuma magana ce ta ilimi magana ce da aka tsara yanzu idan ka dubi suratul shu'ara yanda Allah madaukaki ya fara bayanai da labarin manzanni sai da aka zo ƙarshen sura sai Allah madaukaki ya karkare da tabbatar da cewa alkur'ani littafinsa na shi ya sauka wato sai ya kawo maganarsa a ƙarshe sai da ya kawo labarin manzanni sai ya ce to wa innahu latanzilu rabbil alamin shi fa alkur'ani saukarwa ne na Allah mahalicin talibai Wata wa magana ce kawai ba magana ce mai ma'ana magana ce mai hikima magana ce da aka tsara ta da ilimi da balaga saboda haka Allah tabaraka ta'ala duk inda kaga ya sa magana a Qur'ani to akwai hikima akwai hikima akwai dalili malamai suna cewa idan ka dubi al-Qur'ani za ka tarar da wuraren da Allah ya tabbatar shi ya saukar da alkur'ani wato hujjoji kawai wanda Allah ya sa a cikin alkur'ani ya ce ni na saukar da ƙur'ani ni na saukar da ƙur'ani sai dai faɗa sau hamsin da wani abu ba wuri ɗaya ba daban-daban haka Allah yake tabbatar da ƙur'ani shi ne shi ya saukar wannan sura sai Allah ya kawo maganar a ƙarshe amma abin da zai gwada maka hikimar Allah akwai surorin da Allah ya fara magana da haka saboda ya kawar da duk inda za a samu shakka game da alkur'ani littafin sani akwai surorin da Allah subhanahu wata'ala ya fara da bayani yani fi awwali suwar daga cikinsu akwai suratu ali imran alif lam Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi مصدقا لما بين يديه هذا فرق سورة آل إمران الله يتبتر يتبتر دشي يسسوكر دا آيوي القرآن دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليك الكتاب هكذا فرق سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت sai Allah ya ce milladun hakimin khabir wato littafi ne wanda an tsara ayoyinsa an yi bayanin hukuncinsa daki-daki amma daga wajen Allah Allah mai hikima Allah masani shi ya saukar da shi haka nan suratul hudu ayata 13 zuwa 14 duk da farkon sura ne inda Allah subhanahu wata'ala ya ce am yaqulu naftara ko dai cewa suke kai ka kirkiro alqur'ani ya muhammadu kul ka gaya musu sallallahu alaihi wasallam fa'atu bi ashir suwarin mislihi muftarayatin idan kun ce ni na kirkiro alqur'ani to ai kuma mutane ne ku tsara surori guda goma kawai shi alqur'ani yana da sura nawa 114 ko to ku an ba ku damar ku yi guda goma kadai ka duba wannan wato kalubale da Allah madaukake ya ba mu duniya gaba dayanta duk wanda ke cewa annabi ya tsara qur'ani to shi annabi ya yi kokari ya yi hudu. kai goma aka ce kai ya ce wadda umarni sabatun min dunila shi yasa aka ce kalubale ne ga duniya Allah ya ce kuma an ba ku an buɗe muku kofa, ku gayyaci duk masana kwararru waɗanda kuke ganin za su iya taimaka muku a rubuta alkur'ani in kuntun sadiki na inda gaskiya ne to da an san ba za a iya ba shine sai Allah yake fa in lam yastajibu laka in ba su amsa maka ba fa in yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah idan ba su iya amsa muku ba to ku sani fa shi alqur'ani an saukar da shi da ilimin Allah ne sai cewa Allah ilaha illa huwa cewa ba abin da ya cancanta abota ma sai Allah to tun da kun gada kun kasa fa hal antum muslimun ko kun mika wuya in ji Allah wato tun da ba za ku iya ba ai in ba iya an ce wai if you can't beat them join them ko hmm. tun da ba ku iya wa to me hana ku mika wuya in ji Allah a suratul kafi nan ma farko Allah subhanahu wa ta'ala ya alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi mabawansa kaga nan ma ya tabbatar a farkon sura Allah shi ya saukar da alqur'ani wa lam yaj'al lahu iwaja a suratul furqan da muka karanta tabarakallazi nazzal anzal nazzal alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira albarka ta tabbata ga wanda ya sassaukar da alfurqan ga bawansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon suratu sajda alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin saukar alqur'ani babu shakka daga wajen Allah ne a farkon suran Allah ya fada sai ce am yaquluna naftara ko da cewa suke ya kirkiro sai Allah ya ce bal huwa alhaqqu min rabbika a littafi gaskiya ne daga wajen Allah ne an saukar maka shi litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun waye wanda ya saukar da littafi Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala arshi wato duk inda kake neman a bayyana maka wani abu game da alkur'ani Allah ya riga ya gama komi ba a bukatar wani malami ya ciro amsa a'a mai littafin ya bada amsar da kanshi waye saukar da alkur'ani Allah wani Allah wanda ya halicci mai da ƙasa a kwana shida Allah wanda ya tabbata akan al'arshi in ka dawo ƙasa suratu hamim wato akwai suratul ahqaf da suratul jasiya farkon su iri ɗaya حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سوكر القرآن دقاء الله مبواي الله مهكما haka ya faɗa farkon surori guda can gaba sai Allah ya ce ar-rahmanu allama al mai rahama fa shi ya karantar da al to wannan duka farkon sura ne suna nan da yawa to hikimar Allah a wasu surorin kuma sai ya sa a tsakiya kaga wasu surorin ya sa a farko wasu surorin sai sa a tsakiya kamar misali a suratul ma'ida aya ta 48 wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi mun saukar ma da littafi musaddiqan lima bayna yadayhi dan ya zama mai gaskanta littafai da suka zo kafin zuwan alqur'ani a suratul hijri aya ta 9 inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka sassaukar da alqur'ani kuma lalle mu ne manzon da zamu tsare shi a aya ta 87 yace wa laqad wa laqad atainaka saba min al-masani wal qur'an al mu muka baka al qur'ani inji Allah subhanahu wataala kaga nan ma yana tabbatar da shi ya saukar a suratul kafi nan ma a ciki a tsakiyar sura watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada a suratul ankabut ayata 51 aw lam yakfihim anna anzalna alayka al kitaba yutla alayhim ashe bai ishe su ba a ce mun saukar da littafi ana karanta musu kaga duk Allah yana cewa shi ya saukar shi ya saukar a suratul fussilat ayata 41 zuwa 42 yace wa innahu likitabun azizun la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi sai aka ce ne tanzilun min hakimin hamid shi alqur'ani littafi ne mai gagara shi kansa wato Allah ya bashi wata siffa wanda tana cikin siffofin Allah ita ce siffa ta al-izza Allah yana da izza shi yasa ake kiransa al-azizu Allah magwayi babu abin da ke gagarin Allah to sai Allah ya dauki wannan suna ya ba mu al-Qur'ani wa innahu lakitabun azizu al-Qur'ani littafi ne gagara ba dau duk inda ka kai da cewa za ka yi hada da shi ƙarya kake ka gama yayin ka ka taji kuma yana nan wa innahu lakitabun azizu ai a ce maka akwai littafi guda daya wanda in ka tafi gabacin duniya in ka ji china da za ka samu wani chinese ka ce da allah ban aron kur'ani kana budewa wasalin bismillan da ka bari a najeriya shi za ka gani ka koma amurka ka roƙi ba amurke da allah ban aron kur'ani wasalin bismillan da ka gani a najeriya shi za ka tarasu shekara dubu da ɗari hudu an rasa ɗan adam da zai lalata alkur'ani shi sa Allah ya ce masa innahu kitabun aziz shi fa alkur'ani littafi ne mabuwayi littafi ne gagarba ba dau haka zaka ganshi haka zaka bashi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi barna ba ta zuwa ga alkur'ani ko ta gaba ko ta baya shine sai Allah ya magana ta karshe yace tanzilun min hakimin hamid saukarwa ne daga wajen Allah wato mai hikima wato Allah shi ke tsara komi Allah shi ya tsara alkur'ani da wani wata hikima da alkur'anin ba za a iya taba shi ba hikima ce Allah ya tsara alkur'ani da wata hikima yanda ba yanda za a yi alalata shi kaga dai ba mu da wata headquarter kaga ce yayi Saudiya ne headquarter musulmai a Abu babu wata kwata da za a ce inda ake tsara alkur'ani babu shi sai ka rubuta alkur'ani a ɗakinka kuma ya zama alkur'ani ko eh, don haka ba sai an kawo na makka shi ne alkur'ani ba amma fa duk inda ka rubuta alkur'ani in ka canza wasali ba zai tsallaka unguwanku ba wani zai ce wannan da gyara to shine sai Allah ya bayan ya tabbatar da saukar alkur'ani daga wurinsa sai ya kara ma alkur'ani karfi ya ce masa mai nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da alkur'ani shine fa ar-ruhul amin ruhu amintacce wannan kaga nan ma dadin karfi ne ga alkur'ani don ka san littafi ne wanda hakika ya saba ma duk wanda littafi da dan adam yake tunani a suratul nahl aya ta 102 yace qul nazalahu روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين أنا يأتي روح الأمين سنة ملائكة جبريل الروح الأمين روحي أمين تجي سورة النهل نزله روح القدس روح القدس wanda ya saukar da alkur'ani shine ruhi mai tsarki a can aka ce amintacce kaga dai akwai amana sau ka ba a tunanin wanda ya saukar da alkurani zai kari don haka tun farko aka ce wanda ya saukar ma daga allah zuwa ga annabi al'aminu ne mai amana ne a wancan aya kuma aka ce mai tsarki ne saboda ka duk wani hali mara kyau baya tare da shi ba ka neman hali na cin amana ko ka nemi hali wato na ha'inci da sauransu ga mala'ika babu la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna na yu'mar malaiku ba kaman mutane ne. bare kuma malaika jibrilu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yusabbita alladhina amanu Allah ya saukar da alqur'ani saboda ya karfafa ma mu'minai Allah ka samu na cikin su wa hudan qur'ani ya zama shari'a wa bushra lil muslimin ya zama albishir ga musulmai littafin at-tafsir al-kabir na al-imam ar-razi juzu'i na uku shafi na 161 ya ce abinda ya sa ake kiran mala'ika jibrilu da cewa ruhul amin ko ruhul kudus wanda duka Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bashi waɗannan sunaye na ɗaya saboda daraja mala'ika jibrilu domin inda an ce mala'ika jibrilu ne ya saukar da ƙur'ani kawai kaga an ba tsuran mala'ika ne kawai amma sai aka nuna mala'ikan ma na daban ne tashrifan lahu an ruhul amin ruhi mai amana ruhi mai tsarki wato ƙara darajawa ne ga mala'ika jibrilu alaihi salam wa bayanu li'uluwi martabatihi inda Allah ta'ala ce ma mala'ika jibrilu ruhi mai amana ruhi mai tsarki yana tabbatar maka mala'ika jibrilu yana da ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na biyu ana kiran mala'ika jibrilu da cewa wato ar-ruhu ruhi me yasa aka kira shi ruhi li'annahu yahya bihi dinu kama yahya al-badanu bir ruhi saboda in mala'ika jibrilu ya sauko to guri rayuwa yake kamar idan aka sama gangan jiki rai sai wannan jikin ya tashi to haka wuri idan mala'ika jibrilu ya sauka rayuwa yake don haka yasa aka kira shi ruhi fa innahu huwal mutawalli li inzalil wahyi anbiya duk wani annabin Allah mala'ika jibril sai shi ya saukar da wahayi daga Allah zuwa gare shi shine mai sako tsakanin Allah da manzannin Allah ba wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai bane wal mukallafuna fi zalika yahyawna fi dinihim saboda haka in ka lura kamar mala'ika jibrilu shi ya raya doron ƙasa gaba ɗayanta domin inda mala'ika jibrilu bai saukar da sako daga Allah ba da ba a samu wato albarka a doron kasa ba da ba a samu rayuwa mai nagarta a doron kasa ba saboda haka yasa ake kiran shi ar-ruhu kamar shi kansa shine rai shine rai na jin dadin duniya gaba daya wannan dalilin yasa Allah ya kira shi ar-ruhu wannan yana cikin bayanin al-Imam ar-Razi yace na uku annal galiba alaihi ar-ruhaniyya abinda yasa ake kiran shi ruhi ruhi shine rai rai baka iya ganin baka iya ganin sa Eh, eh, ba kamar halitta na dan adam bane shi dan adam akwai rai akwai gangan jiki abubuwa biyu suka hada kana da rai kana da gangan jiki saboda haka idan aka cire rai <clears throat> sai a ce mutum ya mutu to shi mala'ika jibrilu ruhi ne kawai babu gangan jiki kaga kenan ta ce siffar halittar mala'ika jibrilu take nuna maka ba irin halitta ta mutane bace al-galibu alaihi ar-ruhaniyya saboda ka yakan rikida amma dai in ya rikida din ya koma wata sura ba wai ita ce surarsa ta kamala ba ruhaniyatuhu atammu wa Akmal. misali idan mala'ika jibril ya rikida ya zama mutum to idan ya taho ai ba tabbata zai a wannan surar ba idan ya gaba isar da sakon zai koma surarsa ta asali saboda ka surarsa ta asali ita ce ruhaniya bayi da gangan jiki na hudu ana kiransa wato ruhi li'annahu ma bammatu aslabul fuhum wa arhamul ummahat akwai malaman da suke cewa ana kiran mala'ika jibril ruhi saboda ai babu wata mace da ta taba haifuwarsa ba kamar dan adam bane bai taba ratsa mahaifa ba sannan bai taba ratsa wato kashin bayan wani dan adam ba ba kamar halittar mu mu mutane ka kaga mu mutane Allah yana fitar da halitta tsakanin kashin bayan namiji a sanya mahaifar mace to mala'ika ba haka yake ba saboda ka sai aka ce ruhi halitta ce zalla lokacin da Allah ya yi ta ya yi ta babu jiki saboda haka halitta ce ta musamman wanda Allah subhanahu ta'ala ya bar ma kansa sanin ne game da wato halitta ta mala'iku amma kiransa ruhul amin da ruhul kudus, wato babu shakka daraja ce ƙarin ɗaukaka ce ga mala'ika jibril wannan ya zo cikin bayanin ibn kasir shi ma a tafsirinsa ya ce al'aminu sifatun li jibril bil amana Allah ya ce na zalabihin ruhul amin wanda ya saukar da alkur'ani shi ne ruhi mai amana ibn kasir ya ce wannan siffa ta mala'ika jibrilu wato siffa ce da take nuna cewa mala'ika ne mai amana idan aka ce Allah ne yake baka wannan shaida haza azimun jidda za azimun jidda a ce Allah ya baka shaida ya ce wani mai amana ne Allah mahalici da kansa ya ba da irin wannan shaida ga mala'ika jibril shine ibnu kasir ya ce wannan shaida ta ita? shaida ta yi girma wato amanar mala'ika jibrilu ta kai makura ba a misalin amanar mala'ika da amanar kowa Allah ta baraka wa ta'ala da kansa ya ba da wannan shaida yuzakki abdahu wa rasulahu al-malaki jibril <clears throat> Allah da kansa yake tsarkake bawansa manzonsa mala'ika jibril nazala bihi ruhul amin akwai siffa guda da Allah ya bashi wanda duk qur'ani babu inda mala'ika jibril ya samu wannan siffa <clears throat> ita ce aya ta 21 ta suratul takwir a wannan ayar aka ba aka bayyana siffar mala'ika jibrilu da darajarsa fiye da duk wata ayata alkur'ani Allah madaukaki yace innahu laqawlu rasulin karimin zi inda zil arshi makinun muta'in samma babu inda mala'ika ya samu girmamawa a cikin alkur'ani kamar wannan ayata 21 ta suratul takwir saboda haka akwai ibn al-qayyim al-jawziyya akwai littafin da ya rubuta da ake kira at-tibyan fi aqsam al-qur'an littafin ya rubuta akan rantsuwa da Allah ya yi a cikin al-qur'ani sai ya bayyana ya fassara hikimar wannan rantsuwa wallahi wannan ayar sai da ta samu shafuka kusan guda biyu ibn al-qayyim yana magana akan ta ibn al-qayyim al-jawziyya yace yana at-tibyan fi aqsam al-qur'an shafi na 75 fajibrilu sami'ahu min Allah wato shi abinda Allah ke cewa innahu laqawlu rasulin karimin alqur'ani maganar dan sako ne mai karimci to ba wai ana nufin mala'ika jibrilu shi ya kirkiro alqur'ani ba a'a wato mala'ika jibrilu ya ji alqur'ani daga wajen Allah wa muhammadun sami'ahu min jibrila muhammad ya ji alkur'ani daga mala'ika jibrilu wa wasafa rasulahu almalaki fi hadhihi sura a wannan sura Allah ya siffanta bawansa mala'ika jibrilu bi annahu karimun qawiyyun makinun inda rabbi ta'ala muta'un fi samawati Aminu, ibn al-qayyim al-jawziya yake fa hadhihi khamsu kaga siffofi guda biyar da Allah ya bama mala'ika jibrilu a jere a wuri guda ta tabammanu tazkiyata sunnatul qur'an yana yana ɗaukan tsarkakan alqur'ani domin idan aka tsarkake ɗan sako to sakon ya samu tsarkaka duk wannan Allah yana tsarkake alqur'ani ne dan ya tabbatar mana mu da alqur'ani ke hannun mu littafi ne ba na wasa ba littafi ne wanda ya samu karbuwa ya samu tsarkaka Allah yake bayanin hanyoyin da alkur'ani ya biyo kafin ya zo hannunka duka hanyar babu inda za a yi shaidan ya shige ta wa annahu sami'ahu muhammadun min jibril Allah yana tabbatar maka cewa annabi muhammad ya ji alkur'ani daga wajen mala'ika jibril wa sama'u jibril min rabbil alamin mala'ika jibrilu ya ji Alƙur'ani daga wajen Allah mahalicci sai ce fa na haika bi hada sanada uluwan wajalala wato idan na cewa haddasa wani kamar hadisi kenan ko haddasa na wani anwani anwani an wani hadda ya ce sami'tu rasulullahi kala to isnadi na alkur'ani shine wannan aya na suratul takwiri menene isnadin ya ce to muhammadu ya ji daga mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu ya ji daga wajen Allah shi ke nan isnadi ya ƙari ya ce idan kana neman isnadi mai ɗaukaka isnadi mai tsarkaka Ta wannan shi ne sai ce ka dubi siffofin nan guda biyar siffa ta farko inna hula ƙaunar rasulun karim Ƙaunar rasulun da zai ja ila muhammad kariman wanda ya kawo ma annabi Muhammad alqur'ani Allah ya kira shi karim laysa kama yaqulu adawuhu innahu min ash-shaytan kaga Allah ya tabbatar alqur'ani ba daga wajen aljani bane la qawlu rasulin karimin kaga ana tsarkake wanda ya kawo sakon ga annabi allazi ja'a bihi laysa shaytanu fa inna shaytan khabithun mukhabbas la'im ai shaytan la'antacce ne shaytan mai karantar da kazaman al'amura ne ya za a yi alkur'ani ya zo ya karantar da halaye na ɗaukaka sannan kuma a ce aljani ne kawo shi kaga ba zai yi ba shi yasa tun farko Allah ya ce rasulin karimin in ka dubi alkur'ani babu littafin da ke tsarkake halayen mutane a doron ƙasa kamar shi babu Shi ne wanda a dalilinsa za ka ga ƙasa guda ta karbi addini ƙasa guda ta samu tsarkaka kaga mutum yana aikata wani laifi ya tuba babu littafin da ke ratsa zuciya ya sa mutum yana dama sai alkur'ani to idan ko Alƙur'ani yana da wannan sifa ya za a yi a ce shedan da ya kawo shi ibn al-qayyim al ya ce ba zai yi ba fa huwa ab'adu shay'in min al-karami ba a siffanta shedan da karimci والرسول الذي ألقى القرآن إلى محمد كريم جميل المنظر بهي الصورة saboda ka idan aka ce innahu laqawlu rasulin karim karka yadda ka suranta mala'ika jibrilu da muni a rayuwa ba maganar muni ba maganar wata siffa mara kyau kasirul khairi mala'ika jibrilu mai yawan alkhairi ne tayyibun mutayyib mu'allamut tayyibin mala'ika jibrilu mai kamshi ne shi yake karantar da tsafta da sanya turare wato ka dubi halayen mala'ika jibrilu wanda aka samu hadisi idan wata azumi ya zo mala'ika jibrilu yakan zo ya samu annabi sai su yi bitan alkur'ani bitan alkur'ani nan da za su yi kawai da mala'ika jibrilu kirkin manzon Allah sai ya ninka akan duk kirkin da annabi yake a shekara saboda haɗuwa da malamin shi idan aka ce manzon Allah ya haɗu da mala'ika jibrilu sai ya zama mai kirki to ka suranta kirkin mala'ika jibrilu shi ne abin da yake faɗa don haka duk kirki da kake gani na manzon Allah wallahi ya ɗauka ne daga siffa ta mala'ika jibrilu alwasu tsani ibn al-qayyim ya ce sannan na biyu Allah ya siffanta shi da ƙarfi. domin yace ce zikuwatin mala'ika jibrilu mai ƙarfi ne idan aka ce mai karfi wanda ya zo a suratun najmi inda Allah ke magana kan waye koyar da annabi waye malamin manzon Allah a suratun najmi aya ta biyar allamahu shadidul quwa wanda ya karantar da annabi mai tsananin karfi ne wato ana nufin mala'ika jibril to idan aka ce mala'ika jibril mai tsananin karfi ne yace to ibnu qayyim juziya na daya adahu bi quwwatihi yamna'u shayatin an tajnu minhu idan aka ce malaika jibril na da tsananin karfi kaga in yazo kusa da annabi anya wani aljani zai matso Allah tun farko cikin Qur'ani yace mala'ika mai karfi ne kaga ba kangararren aljani da zai matso kusa da manzon Allah ba zai yi ba Allah ya riga ya siffanta shi da karfi wa an yanalu minhu shay'an ko a ce su zo su cutar da manzon Allah ba zai yi ba saboda babu mala'ikar da ya kai mala'ika jibrilu karfi bare kuma wani aljani wa an yazidu fihi aw yanqusu min bare a samu aljani ya ƙara wata kalma daga sakon Allah ko ya rage bal idza ra'ahu shaytanu haraba minhu abinda ma ya tabbata shine duk inda shaytan ya ga mala'ika jibrilu gudu yake idan ya ganshi rugawa yake wala ya karbu baya kusantar mala'ika jibrilu sannan idan aka ce mala'ika jibrilu mai ƙarfi ne to kaga mai taimakon manzan Allah kenan idan aka ce manzan Allah yana tare da wani mai ƙarfi, ai ko yanzu ka so in kana da kuɗi a ce ko wani mai tsaron ka ko mai tsaron naka kar ya zama komama ya zama mai ƙarfi, yana rike da makami to sai zama mala'ika jibrilu shine mai tsaron manzon Allah to kaga magana ta kare annabi bai da fargaba a rayuwar shi bare a ce aljanu za su taru su kwace sakon da Allah ya kawo mishi ko su yi kari shi yasa a suratul Allah yake gaya wa matan annabi wa in tabahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibril in ji Allah yace Allah fa shike jibintar annabi ku matan annabi ku kiyaye mala'ika jibril fa yana ciki da za ka ce mala'ika yana ciki ga mai karfi ya kare sannan aka dawo wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahira ibn qayyim jawziya yace na uku man aada hadha rasul faqad aada sahibahu wa waliyahu da Allah madaukaki ya kira mala'ika jibrilu ziqu wajin yana nuna maka duk wanda yayi kiyayya da manzon Allah to yana kiyayya da mala'ika jibrilu shi ko mala'ika jibrilu mai karfi ne kaga kenan zai karya makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na hudu annahu qadirun ala tanfizi ma umira bihi li da Allah ya siffanta mala'ika jibrilu da karfi yana nuna cewa duk abin da Allah ya ce yayi ya kai yayi wannan abin saboda yana da ƙarfin da zai yi wannan ya tsaye da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala fala ya'juzu an zalika mu'addil lahu kama umira bihi li amanati sannan siffa ta uku ita ce makinun inda rabbi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mala'ika jibrilu makinu sai ya ce eh, inda rabbi indiya ta'azimun ne idan aka ce a wajen Allah yana gwada akwai inaya zai kuwatin inda zil arshi mala'ika jibrilu mai ƙarfi ne a wajen mai al'arshi a wajen Allah makinun mai matsayi ne zu makana shine makinu mala'ika jibrilu mai karfi ne sannan a wajen mai al'arshi mala'ika jibrilu yana da matsayi kaga ka suranta matsayin mala'ika jibrilu wai da za a sura da za a nuna maka maimakon a ce a wajen Allah sai aka ce a wajen mai al'arshi mala'ika jibrilu mai matsayi ne so sai aka siffanta mala'ika jibrilu da wata aka danganta shi ga wata siffa mai girma daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala ita ce ta al'arshi wanda in aka ce inda zil arshi yana gwada maka mala'ika jibrilu yana isa inda wani mala'ika ba zai je ba saboda mala'ika jibrilu yana zuwa aka rabu Allah yana zuwa shi ne mafi isa mafi kusanci ga zakin Allah tabaaraka wa ta'ala cikin mala'iku gaba ɗaya shi aka ce inda zil arshi dan ya gwada maka ishara ce ga zakin Allah subhanahu ta'ala ya fi uluwi manzilati jibril idza kana qariban min zil arshi subhanahu ta'ala. a ce mala'ika jibril yana iya zuwa kusa da mai al'arshi to ka suranta girman mala'ika jibril siffa ta hudu sai Allah ya ce wa mala'ika jibril muta'un idan aka ce muta'un fis samawati mai mai samun biyayya ne a sammai kaga kenan mala'ika jibril ba wai mala'ika kawai bane shugaba ne a sammai kaf in ya bada umarni ana dauka a sammai jagora ne muqawun wanda ake wa biyayya ne to sannan kuma wannan yana gwada sojojin mala'ika jibril suna da yawa idan aka ce mala'ika jibril mai samun biyayya kaga yana da sojoji daban-daban kenan wato koda bai zo yaki ba in ya turo wata runduna ta gama da to kaga wannan ma abin tsoro ne to sannan kuma yana gwada maka darajar manzon Allah idan aka ce mala'ika jibrilu ana masa biyayya a sararin samaniya to kamar ana nuna shi ya kawo sako ga muhammadu wanda kuma za a mar biyayya a doron kasa yanda mala'ika jibrilu ya samu karbuwa a sararin samaniya to fa haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ka samu karbuwa a doron kasa kama anna jibril muta'un fi sama wa anna kullam min ar-rasulain muta'un fi mahallihi shi mala'ika jibril in ya hau sama ba kaman shi in ya hau sama shine jagora sai umarni da ya baya. amma idan mala'ika jibril ya dawo kasa jagora fa shine manzon Allah وفيه تعظيم الله بأنه بمنزلة الملوك al-muta'ina fi wato Allah ya daraja Allah ya daraja mala'ika wannan darajar da aka ba wa mala'ika jibrilu sai ta dawo ta zama daraja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk siffofin nan suna dawowa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai siffa ta biyar Allah madaukake ya ce masa aminun mai amana ne idan aka ce mai amana isharatun ila hibzihi ma hammalahu wa ada'ahu ala wajhihi wato duk sakon da Allah ya ba su zai kai wannan sako ba tare da ya tauye amana ba don haka idan aka kira mala'ika jibrilu aminun a wannan ayar Allah ya kira shi aminun a wata aya inda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta shi da cewa wato mala'ika jibrilu yana daukan amana da duk Allah madaukake bai thumma nazzaha rasulahu al-bashari wa zakahu amma yaqulu in ka dauki waccan aya ga Allah tabaraka wa ta'ala yace innahu laqawlu rasulin karimin ذي قوة عند ذي الأرش مكين مطاع ثم أمين wannan duk mala'ika jibrilu ne da aka gama sai aka dawo kan manzo Allah sai aka ce to ku mutanen makka wa ma sahibukum bi majnun ai wannan mutumin da kuke gani ba tababbe bane sai da aka tsarkake saman a nuna maka hanyar da saƙon take zuwa ga manzon Allah wanda hanya an riga an tsaftace ta an toshe bayan da za a yi barna ta bita sannan aka ce togo mutanen maka mutumin nan ba taɓaɓɓe ba ne ku ne taɓaɓɓu ku karbi saƙon Allah ku tsira wa haza amrun ya alamuna wanda duk ƙurishawa sun sani saboda sun san manzon Allah ba a danganta taɓin hankali gare shi ba zai yi ba la ya shakku na fi ibn al yace mutanen makka ba sa shakka ba a taba samun mutum a makka mai kama da manzon Allah ba amma saboda hasada saboda shedanci kazo bi alfinatihim khilafa sai suna faɗi da harsunan su sabani abin da rayukan su so daga sun kudurta fahum ya'lamuna annahum kanu kazibin ibn al yace mutanen makka sun san su ne makaryata manzon Allah ba mai karya bane to Allah tabaraka ta'ala ya riga ya tsarkake ko ina waye saukar da alqur'ani mala'ika jibril mala'ikan nan ga irin matsayinsa sai Allah ya ce a gaba ala talabika ala kalbika wato mala'ika jibril shi ya saukar da alqur'ani akan zuciyarka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam litakuna min almunzirin saboda kazan cikin masu gargadi da kasance a cikin masu wa'azi masu jan hankalin mutane shi alqur'anin wa ya saukar da shi mala'ika jibril daga ina daga wajen Allah da mala'ika jibril ya saukar da alqur'ani ina ya aje zuciyar manzon Allah kai ga ya mana ma siffan qur'ani da Allah ya ce littafin ma da mala'ikan ya zo da shi bilisanin arabiyyin mubinin harshen larabci mabayyani kaga an gama komi so mutum ba zai ce an saukar da alkur'ani da yaren ku a tuntuni Allah ya haɗu komi Kur'ani ya saukar da shi da larabci haka mala'ika jibril ya kawo shi in ka dubi qur'ani wurare daban-daban haka Allah ya faɗa misali a suratul nahl aya ta 103 wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar Allah ya ce ai mun sani mutanen maka suna hira suna cewa wani mutum ne yake koyar da manzon Allah lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun shine Allah ya ce harshen da suke cewa an koyar da annabi alkur'ani ai harshen ajami ne sun ce ba balarabe ba ne wani mutum ne daga ƙasan turai wanda ya karanci bible ya karanci attaura sai ya zo ya buya a wani zaure yana ta koyar da manzon Allah shi ne sai Allah ya ce a to an ce malamin da ya zo ya yake koyar da annabi daga turai ashe turai kaga ajami ne in aka ce ajami duk wani yare wanda ba larabci ba sai Allah ya ce to ai harshen da suke cewa ana koyar da manzo qur'ani ai ba larabci bane wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ya ce amma kuma alqur'ani ai harshen larabci ne mabayyani kuma in ka lura wato duk wanda ya ce maka an koya ma annabi maimakon ya zama ya nakasa annabi ya ƙara daraja annabi ne misali shi ne, idan aka koyar da annabi a ce akwai wani malami wanda ya karantar da manzon Allah a taura da linjila saboda ka annabi yana da ilimin littafan ahlul kitabi idan aka koyar da annabi aiki bai kare ba saboda manzon Allah zai tsara littafin tukuna tsarin littafin yanda za ka tsara labarin kamar shi shi sura sura ka sanya shi ƙarshen aya ya dace da waccan aya kowace sura da tsarin da ta zo da shi wannan ba mai yinsa sai kwararre idan ko ya kware har ya iya haka to babu shakka manzon Allah ya ci a jinjina mai bare kuma ba shi bane wanda aikin Allah ne tabaraka wata'ala wanda ibnu ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal 12 shafi na 258 ya ce asali a makka an samu wannan wato kage in kana karanta alkur'ani za ka rika gani inda alkur'ani yake kare annabi kafirai suna korafi annabi shi ya rubuta alkur'ani kana ba'dul mushrikeena yaz'umu anna nabiyya ta'allamahu min ba'd al-aajim allazi bi makka mutanen makka suna cewa an samu wani wanda yake garin wai shi yake zuwa yana koyar da annabi eh, in ka dubi tarihin zaka ga sunaye daban-daban a ce maka abdullahi bin al habrami sunan mutumin wa gairuhu za ka gani a littafin tafsiri to shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya ta 103 ta suratun nahali yake cewa a'a malamin da ake cewa yana koyar da annabi ai ba da larabci ba ne lisanun da yulhiduna ilai ya'ani lisanun da yulhifuna ilaihi ta'alima lisanun ajamiyyu harshen da ake cewa an koyar da annabi ai ba larabci ba ne Allah ya ce wa haza lisanun arabiyyun mubin wannan qur'ani kuwa harshen larabci ne mabayyani fa kaifa yutasawwaru an yu'allimahu ajami ta ya za a yi a ce wanda bai iya larabci ba ya koyar da balarabe ya iya saukar da littafin da wani balarabe ya kasa tsara irin shi wanda ya koyar da annabi an ce mutum ne kuma ba balarabe bane to amma kuma gashi annabi ya zo da littafin da wani balarabe ya kasa yin irin shi ta ce to kaga wannan maganar ba ta ma kama hankali wanda shi ne ibn al-qayyim ya yake cewa wallahi sun sani manzon Allah mai gaskiya ne babu wani dan adam da ke garin makka wanda bai san haka ba illa dai hasada da kuma sharri na shedan wanda ya sanya a zukatansu وقد أخبر أنه نزله روح القدس من ربك بالحق ibn taymiya yace shine sai Allah ya bayyana tun farko waye saukar da alqur'ani shine ruhul qudus wato ruhi mai tsarki fa hadha bayanu anna hadha alqur'an al-arabi alladhi ta'allamahu ya'ni min ghairihi lam yakun huwa al-muhdith li hurufihi wa idan aka ce ma alqur'ani mala'ika jibril shi ya kawo shi ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada maka cewa shi alqur'ani gaba ɗayansa yanda kake ganinsa da harafinsa da wasalinsa duk abin da kake gane cikin alkur'ani haka yake daga Allah wa bayanu anna hadha alladhi ta'allamahu min ghayrihi nazala bihi ruhul qudus min rabbika bil haqq yadullu ala anna alqur'ana jami'ahu munazzalun min ar-rabb subhanahu wannan kalma take nuna cewar qur'ani gaba ɗayansa an saukar da shi ne daga Allah subhanahu wataala lam yunazzil ma'anahu duna hurufihi karka dauka ma'anar qur'ani aka saukar banda harufa littafin alqur'anin yanda ka ganshi a rubuce da wasali da kaumi wannan tsarin Allah ne amma sai aka samu bambancin lokuta da fitar da wasali amma hakika karatun nashi ya zo da wasalin shi ai zamanin sahabbai kamar zamanin sayyidina ali da aka zo aka tsara yadda za a fidda fataha a fidda kasara a fidda bomma, wanda duk a zamanin manzon Allah babu shi amma karatun yana nan yanda yake ai ko yanda karatun yake a da haka yake a yanzu har yanzu amma fitar da haruffan shine wanda daga baya aka kirkiro shi kuma kirkiro shi bai canza tsarin karatun alkur'ani ba to haka zaka gani cikin alqur'ani wato duk inda Allah zai magana kan alqur'ani sai ce a ah, qur'ani larabci ne kaga anan yace lisanin arabiyyin mubin a suratul nahl Allah madaukake yace wa hada lisanun arabiyyin mubin a farkon suratu yusuf inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun a suratul zumar aya ta 28 qur'anan arabiyyan ghayra zi'iwajin la'allahum yattaqun a suratul zukhruf farkon aya zuwa ta uku inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun duk inda Allah zai magana alqur'ani sai ce da larabci to shine malamai suka ce idan ka dauki wata tarjama ka kama karatunta an fassara qur'ani da turanci ka ɗauka kana ta karatu a watan azumi ba ka da lada ba ka karanta Alƙur'ani ba tilawa sai dai tadabburi ba za ka rasa ladan tadabburin Alƙur'ani ba saboda za ka bi labarai ga sunan ciki ana bi ana tunani har ma ka samu wa'azi ladan tadabburi daban ladan tilawar Alƙur'ani daban ka duba fatawa latina mujallar na hudu shafin gari 65 me yasa Allah tabaraka ta'ala yake bilisanin arabiyyin mubin alqur'ani yazo da harshen larabci mabayyani saboda kai zama dole kowanne musulmi ya tashi ya koyi karatun alqur'ani dole ne abinda Allah ya faɗa kenan idan an tarjama alqur'ani zuwa ga wani harshe an sauke maka fahimtar sa ne ba tilawa tilawar ibada ce tilawar qur'ani ibada ce tilawar alqur'ani kuwa malamai suka ce inda za ka yi ta ma da transliteration shine misali a rubuta harafi na larabci amma da harfa na ajami da za ka karanta da wannan har yanzu baka da ladan tilawa dalili saboda bayan da za a yi wani yare a duniya ya yi daidai da yaren larabci ba zai yi ba wallahi ka dubi bayanin masana harshen larabci a tarihi kamar ibn farisi ibn farisa ya ce malamai suna cewa babu mai iya kwarewa a larabci sai annabin Allah saboda tsabar fadin yaren duk sa'ilin da kai nisa a karatun larabci sai ka ga yanzu ka fara saboda yaren yana da fadin gaske har ma yake ba da misali ya ce duk duniya kowane yare za ka samu sunan zaki guda ɗaya ne shi amma sai da ya samu sunan zaki da larabci ya kai ɗari biyar sunan zaki da larabci daban-daban sai da ya samu guda ɗari biyar rubuta ya ce a nan ma bai gama lissafi madam shi ma bai ƙure ba to ba yaren da ke da faɗi kamar larabci sannan yana da tsarin rubutunsa wanda shi ya sa Allah ya saukar da alkur'ani a kai don Allah ya tsare alkur'ani babu yadda za a yi ka taɓa alkur'ani matukar alkur'ani na larabci amma da yake wasu yaruka an rubuta littafai daban-daban ka ga canza littafin ba abu ne mai wuya ba amma alkurani ba zai yi ba domin tsarin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi ibnu kudama a littafin almubni, a mujallar na farko shafi na 350 yace li'anna al-qur'ana mu'jizatan karka manta al mu'jiza ne lafzatan wa ma'anahu lafazin alkur'ani qurani mu'jiza ne ma'anar alkur'ani mu'ujiza mu'jiza ce fa'iza guyira kharaja an nazmihi da zaran an canza ta wannan mu'ujizar ta canza da zaran ka canza ko da baki ne ka canza ta mu'ujizar ta canza saboda shi a haɗe yake littafi ne da tsarinsa ya zo gaba ɗayan shi falam yakun wala mislahu da zaran ka canza to wannan abin da ka kawo din ba alqur'ani bane kuma bai yi ma kama da alqur'anin ba saboda haka idan za a kira ya ce tarjamar qur'ani tafsirin qur'ani amma ba dai a ce alqur'ani ba ko ai alqur'ani littafi guda ne daga Allah amma kai wanda kai sai dai a bashi suna ga fassara na fahimta na game da alqur'ani ko kuwa ga fassaran alkur'ani daga wannan harshe zuwa wancan harshe a fahimta na don za ka samu fahimtar ba daban-daban shi sa in ka ɗauki tafsirai sai ka rika gani kowa da fahimtarsa game da wannan kalma musamman tarjama ga wanda zai karanta alkur'ani da wani harshe daban wallahi bai samun zauki bai samun ɗanɗanon alkur'ani ta wajen mu'jizarsa ta wajen wato lafazi da Allah tabaraka wata ta'ala ya tsara sai ya koma ga larabci shine ibnu qudama yace walau kana tafsiruhu mislahu da dai a ce idan an fassara alqur'ani fassaran tana zama daidai da lafazin alqur'ani lama ajazu an nazmihi da larabawa ba su kasa tsarawa ba saboda larabawa za su iya wannan larabawa za su iya tafsiri za su iya fassarawa alƙur'anin kansa Allah ya ce a yi irinsa ba a yi irinsa ba lama tahaddahum bil ityan bi suratin min mislihi amma al inzar amma in ka duba shi alqur'ani yana ɗauke da gargadi saboda haka gargadin nan ana iya fassara shi da wani harshe kuma sakon ya isa ga mutane saboda haka fassaran alkur'ani yana da ma'ana ta wajen sanar da mutum fassaran wasu kalmomi amma kuma bai tsayawa a matsayin littafin da Allah ya saukar da zarar ka fassara to ya canza ba qur'ani ne. sai dai a bashi wata suna ba dai alkur'ani ba yake fa innahu idza fassarahu lam lahum kana al-inzar bil mufassar duna tafsiri fa in lam yuhsinu al-qira'a bil arabiyya ibn qudama yace idan ba za ka iya karanta larabci ba lazima lazimahu ta'allumu dole ya koya wanda ba zai iya karanta abu da larabci ba a kare cewa to shikenan ai lokaci ya wuce bai wuce ba lazima lazimahu ta'allum dole sai ya koyi karatu da larabci fa in lam yaf'al idan ya ki ya koya ma'al qudrati alaihi duk da cewa Allah ya bashi hali yanda zai iya koyan karatun alqur'ani ya ki yarda sai yayi sallah da yazo sallah sai karanta fatiha da turanci lam tasihha salatuhu sallar bata yi ba saboda fatiha da kai ba ta Allah bace taka ne Allah ka tsare mu to nan har yanzu dai alqur'anin yana samun tsarkaka daga Allah me Allah madaukake ce a gaba wa innahu shi alqur'anin har yanzu dai inji Allah zikiru inzalil qur'an yanda malamai tafsiri akasari suke cewa innahu inna inzalal qur'an lafi zuburil awwalin labarin Allah zai saukar da alkur'ani yana cikin littafin farko kaga kenan ma alkur'ani ba bakon littafi ne. Allah yana daɗa ba da shaida yace ai littafin da aka saukar a zamanin da duk sun ba da labarin zuwan alkur'ani kafin ma yanzu akwai misalai kamar yadda Allah ya bada a suratu safi aya ta shida wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد kaga Allah ya tabbatar kafin zuwan alkur'ani an yi albishi da zuwansa saboda ka alkur'ani dama can an san zai zo ba wai da sa ne aka san wato da akwai wani littafi mai suna alkur'ani ba tuntuni Allah ya yi albishir zai saukar da littafi littafin nan shine na ƙarshe kuma ya bayyana siffan alkur'ani a cikin attaura sai Allah madaukake ya ce me lam yakul lahum ayatun ashe abin lura bai kasance gare su ba aya bata kasance gare su ba an ya alamahu ulama bani isra'ila ya kasance masanan bani isra'ila suna sane da shi Allah ke tambaya domin lokacin da Allah ya aiko alkur'ani an samu malaman yahudawa waɗanda suka tabbatar gaskiya ne sun karanta a littafin attaura siffan alkur'ani da shi kansa manzon Allah sun tabbatar shine Allah yake yake ga mutanen Makka wannan bai ishe su aya ba su mutanen Makka su gane alkur'ani ba kirkirar annabi bane idan aka ce an samu malaman banu Isra'ila waɗanda suka shaida cewa alkur'ani gaskiya ne saboda sun ganshi a rubuce a littafin at-Taura taqriruhu anna jama'a min ulama'i bani Isra'ila aslamu wanda wannan ke nuna cewar an samu waɗanda suka musulunta daga cikin yahudawa a zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wa nafsu ala mawadi'a fi tawrat wal injil waɗannan da suka musulunta suka ce eh mun gani a at-taura mun gani a injil an rubuta bayani game da zuwan annabi Muhammad da sifatihi wa na'atihi mun gani a rubuce an ce Allah zai aiko annabin ƙarshe sunansa Muhammadu kuma ga siffarsa ga irin littafin da zai zo da shi duka mun gani an samu malaman Yahudawa da suka dinga musulunta suna bada wannan shaida Misali su shine Abdullah bin Salam Allah ya kara masa yarda babban sahabi wato wannan yana kama da aya ta 43 ta suratul Ra'd wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai sun ce maka kai ba manzo bane Allah ya ce kul ka gaya musu kafa shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ya zama mai shaida tsakanina da ku wa man indahu ilmul kitabi malamai da ke da ilimin littafan farko su ma shaidu ne akan ni manzo ne zuwa gare ku to kaga kenan malaman ahlul kitabi waɗanda suka musulunta sun bayyana cewa annabi muhammad annabin gaskiya ne duk wannan fa Allah yana ƙara ƙarfafa wato ainihin alƙur'ani akan cewa littafin sa ne ba annabi ne ya kirkiro shi ba sai Allah tabaraka wa ta'ala yake walau nazzala ala ba'd al-a'jamin walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jamin da a ce mun saukar da alƙur'ani ga sashin ajami wato misali wannan shi ke nuna maka balarabe yana da taurin kai ba na wasa ba in kana gani akwai mutanen da ke da wahalan sha'ani ba su kai larabawa ba wannan aya ita ke gwada ma misali da Allah ya saukar da alkur'ani a ce da hausa ne ko da turanci ko da yarbanci ko da yare na duniya a ce an turo alkur'ani a faransa ko a ingila mai Allah ya ce idan aka karanta musu alkur'anin Allah ya ce wallahi ba za su yi imani ba saboda ka in Allah ya saukar da littafi da wani harshe akwai hikima an san balarabe ya fi kowa taurin kai sai aka saukar da littafin a harshensa eh, idan wani ne aka ba wa alkur'anin balarabe ba zai musulunta ba ko da gaskiya ne ba zai musulunta ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka zalika kazalika salaknahu haka kamar haka muka shigar da shirka wa takzid wanda ya zuna muqaddarun dama Allah ya riga ya kaddara komai akwai mai shiryuwa akwai wanda zai zama batacci Allah ya riga ya kaddara fi qulubil mujrimina azukatan masu laifi eh, idan mutum yana laifi wannan laifin yana daɗa zama masa sababi na toshewar kafa na samun shari'a wato shi yasa ka nace ma zunubi bala'i ne duk sa'ilin da ka saba ma Allah kai kokari kai nadama kai kokari ka bar shi. idan ka nace ma wannan zunubi nace wanda kake yi sai yasa kafar samun shari'a da take zuciyarka ta ringa tucewa har a wayi gari Allah madaukaki ya toshe zuciyar yanda shari'a ba za ta sake shigansa ba har abada wannan shi yasa Allah ya ce mujrimi na masu laifi wa haka nan Allah ke toshe zukata masu laifi idan mutum yana laifi laifin yana zama dalilin tsatsar zuciyarsa Allah shi kare mu sai ya ce la yu'minuna bihi hatta yarawul 'azab Allah madaukaki yace ba za su yi imani da alkur'anin ba har zuwa lokacin da suke ganin azaba mai radadi wato inda al kenan idan Allah ya toshe basiran mutum to ba zai taba karban shirya ba har zuwa mutuwa kwatsam sai ga mutuwa ta zo shi yasa Allah ce fa ya atiyahum baghtata wato mutuwa za ta zo musu kwatsam wa hum la yashuruna a lokacin da ba su yi tsammani ba ita mutuwa ba ta zuwa maka a lokacin da ka shirya me lokacin me za su ce fa yaqulu lokacin ne za su rika cewa hal mun baruna shin ko za a jira mu ya tamannauna raja'a suna fatan ina ma a ba su dama su dawo wato dan su samu dama tuba to anan Allah ke tambaya game da kafirai din yace afa bi azabina afa bi azabina yastajiluna yanzu azabar mu ce suke gaggauta neman saukanta afara aita in mata'ana ku Allah ce shin ka gani da za mu ba su jin daɗi na 'yan shekaru sun maja a hun. Sannan abinda aka musu alkawarin zuwan saɗin nan ya zo, me Allah ya ce. Duk jin daɗin da aka ba su zai zama tobe amfani su ba. Wata waɗannan ayoyin suna cikin ayoyin da bana manta su a rayuwana ka rike don kai ma ka sama ma kanka wa'azi kusan kullum sai na maimaita shi afara aita in matta'anahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma hun makanu ma kanu in ji Allah wallahi akwai hikima cikin waɗannan kalmomi Allah ya ce wato suna cewa Muhammadu ka sa a mana azaba sai Allah ya ce haƙyale mu ba su jin daɗin na shekaru a baka gida a baka mota a baka mata a baka abinci duk abin da kake so a baka sinin na shekaru masu yawa ai da su wuce ko sun maja'ahun makanu a duna sai ga mutuwa ta zo in mutuwa ta zo da motar da gidan da abincin da suturar da komai ma agna anhum ma kanu yumatahun duk dadin da kajin ya kare ba za abin da ka da ko ɗayan su ba ko kuma abu ya kare da wanda bai samu ba da wanda ya samu ranar makomin ku ji. idan ma aka dauki kudin aka binne ka da shi to ba dai za su bi makabartan ba ka ganin kabarin fir'auna duk duniya babu kabarin da ake nema har yanzu irin kabarin fir'auna saboda shi gani yake zai tafi lahira da dukiya saboda ka idan za a binne shi sai a tara zinari a yi loto mai zurfi a yi kankare yadda dai ba wanda zai isa wadda zinarin za a tsora a ji a binne shi barayi suna da suna bi tsawon shekarun dubun dubata har yanzu ana neman kabarin fir'auna don an sa akwai gold za a samu idan an samu gold din za a dauka a tura gawan gefe ko Allah ce ma agana maka ne kanu yamatta'un saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya bi Allah shi ne tsira Allah ka samu iya Allah ya ce wa ma na min ce babu wata alkariya da muka hallaka illa da hamun da runa face ta samu masu gargadi gare ta mai Allah ya ce idan aka ce zikira yana nufin tilka zikira duk wa'azin da ka ji mun kawo din nan tun daga zamanin annabi nuhu annabi hudu annabi salih har aka kawo ga shi kansa annabi muhammad waɗannan wa'azozin su din ne dai kowace alkariya mun isa da saƙon ne yake nufi da zikira tilka zikira wa ma kunna zalimin mu ba mu kasance a zalimai ba wato Allah ba zai kama ɗan adam ya mar azaba alhali bai yi laifi ba Allah ka nufe mu da shirya ya ƙara tsarkake alƙur'ani duk da cewa an faɗi darajar mala'ika jibrilu amma a hakan ma Allah ya ce bari ya sake dawowa ya tsarkake ma alƙur'anin wa ma ta nazzalat bihi shayatin shedanu ba saukar da alƙur'ani ba kaga an ce mala'ika jibril mai karfi ne da sauransu ai zaka ce duk da haka ne eh, ba a ce dai shedan bai saukar da shi ba to Allah ya kawo na shedan din ba shedan bai saukar da alqur'ani ba Allah ya ce wa ma yanbaghi lahum baya kamata ga aljanu wa ma yastafiyuna kuma ba da su iya ba innahum Hum. sam'i ai su aljanu an sam'i game da sauraro la ma'zulun waɗanda aka yi wa shamaki ne mahjubuna shine ma'zulun an an kange su da can aljanu suna kokarin isa sama su saci sauraron abin da Allah ke gaya wa mala'iku to yanzu an nisantar da su kaga kenan ba da ma su ji alkur'anin ba don haka sai ya ce ba abdullah bin abbas ya ce wannan ayat tana cikin ayoyi da suke nuna shirka tana da hadari shirka tana da hadari Allah ya ce ma annabi da kansa fala tad'u ma Allah ilahan akhar karka bauta ma wani abin bauta tare da Allah fatakuna min almu'azzabin ya kai Muhammad zaka kasance cikin waɗanda ake ma azaba a ce annabi da zai yi shirka Allah zai mar azaba yuhazzar bihi gairahu wannan kaman gargadi ne gare mu an san annabi ba zai shirka ba annabi ba zai samu azabar Allah ba amma a nuna maka shirka tana da girma ka dubi girman manzon Allah shi kansa da zai yi shirka Allah ya ce zai zan cikin waɗanda ake wa azaba Allah shi kare mu sai ya ce mhm. ya ce ka gargadi danginka al'akarabi na mafi kusanci mafi kusanci wanda ke nuna sakon Allah ta tabaraka wa ta'ala ba a barinsa ga kowa al-aqrab ilayka waɗanda suka fi kusa gare ka ya kamata su samu sakon Allah idan ka samu shari'a kai Allah ya nufi ka da gano gaskiya ka yan uwanka duk suna cikin bata sai ka cewa to ai shikenan kowa ta yi tafishe shi ba haka bane ba haka bane aiki na kanka kai iya kokari duk wanda ya fi kusanci gare ka ka nuna mar hanyar gaskiya kai iya kokarinka to ka bi manzon Allah kenan واخفض جناحك ba a من muminin. kuma ka sassauta fuffukenka ga waɗanda suka bi ka daga cikin muminai wata ana koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanda zai zauna da mabiyansa ya zo wannan wannan ya zo a ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani kamar suratul hijr aya ta 88 la tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim waqfid janahaka lil mu'minin Allah yana cewa ka sassauta fuffukenka ga muminai wato abin nufi ka sassauta kanka ka zama mai tawali'u mara girman kai ga mabiyanka kada ya zama kana kiran mutane sannan kai kana da girman kai girman kai yana da hadari mabiyanka ba za su bi ka ba Allah ka tsare mu Allah ka raba mu da shi itlaqul arab kabdal janahi da larabci in kaji an ce kabdul janahi a sassauta fuffuke kinaya ce an tawabu'i wa linil janibi ka zamba da girman kai a suratul isra'i ayata ta 24 Allah ya ce waqfi lahumma janaha dhulli minar rahma game da iyaye kada ka nuna musu girman kai so tawali'u abu ne mai kyau an yi umarninsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu iya koyi da shi sai ya ce fa'in a sauka idan kayi wa'azi suka saba maka kaga ana koya ma annabi ma yanda zai yi wa'azi shi sa alkur'ani bai da sirri alkur'ani babu sirri inda ka karanta za ka gane komi yaya annabi ya koyar Allah ya koyar da shi a cikin alkur'ani yanda zai fa in asauka in kayi wa'azi sai aka saba maka karka tsine musu karka tsine musu kai dai ka ce inni bari'un mimma ta'malun wanda in ka dubi labarin annabawa haka ne annabi Ibrahim da mabiyansa inna bura'u wanda zo cikin alkur'ani irin wannan aka ce shi ma annabi idan ka yi wa'azi an saba maka ce to ni dai ba na wannan halin naku amma babu tsinewa babu zagi Allah matsakake ce masa ne wata waka. wata azizar rahim ka dogara ga Allah mabuwari kunga ita wannan sura tun farkonta ake tabbatar da al'azizu ar al'azizu ar-rahim ga inda Allah ya kawo magana ta na ƙarshe ya danganta ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato annabi yayi tawakkali ga al Allah mabuwayi wanda ba abin da ya gagare shi li kai da al'ada. idan kana wa'azi sai aka samu adawa makiya ba ne musu za a yi ba ka dogara ga Allah Allah shine al al'azizu. Allah shine ar-rahimu Allah zai isar maka makircin makiyanka ne ya bayyana ya yace Allazi yaraka Allah nan shine wanda yake ganin ka hina ta kuma a lokacin da kake tsayuwa ibada kai kadai a cikin dare da kuma lokacin da kake jujjuyawa cikin masu yin sujuda wato yaraka hina taqumu wahdaka wa yaraka idha sallaita ma'al jama'a Allah yana ganin ka lokacin da kake sallah kai kadai kuma Allah yana ganin ka idan kana cikin jam'i ana sallah wannan aya tana cikin dalilai da suke nuna muhimmancin jam'i ga rayuwar musulmi da cewar Allah taqallubaka fi sajidin saboda ka Allah yana ganin ka idan aka ce Allah yana ganin ka wannan abin abin albishir ne ga mai sallah ka rika tunanin Allah yana ganin ka saboda ka duk abin da kake roƙa Allah yana ji sai ya ce me lallai shi Allah shi ne mai ji al'alimu Allah shi ne masani sai zama kamar waɗannan ayoyin tamfar suna karantar da mu wato abin da Allah ya koya ma annabi Allah ya koya ma salon da'awa idan kana wa'azi yi wa mutane wa'azi sun ki karkasi ne musu karka zage su me za ka yi ka nuna dai baka tare da su karka boye wanda in ka dubi tarihin annabawa nan kaf da muka karanta kowa sai ya faɗa hatta annabi zo yana cewa inni la'amalikum min alqalin za mu kore ka yace to ni dai ina ga muku na tsani aikin ku wato ka gaya wa mutanen wannan abin da suke yi baka tare da shi to sai Allah ya koya ma annabiyan da ake tawakkali tawakkalin nan ga Allah shi dai idan an yi tawakkali ga Allah a maida al'amari a yi sallah idan ana sallah a roƙi Allah annabi ce aqrab ma yakunu al'abdu min rabbih wa huwa sajidun inda kafi kusa da Allah shine kai sujuda sai Allah ya ce innahu huwas samiul alim Allah shine mai ji Allah shine masani Allah ya san kana sallah saboda wata damuwa Allah ya san kana addu'a yana jin addu'ar Allah zai karba sai ya ce hal unabi uku kuna so in ba ku labari akan waɗanda aljanu ke sauka Eh Allah ya ce ma annabi ka gaya musu haka hmm, ya ce aljanu suna sauka ne akan dukkan mai yawan kirkiro ƙarya idan aka ce asimu fajirun mutumin banza boka shine aljani ke sauka gare shi ba manzon Allah ba yalquna sama waɗannan aljanu su suke zuwa suna satan sauraro shine yulquna sam'a yastami'una min almala'ika ta ina boka yake samun labari shi da Allah ya bayyana sirrinsa anan boka yana samun labarin sa ne daga wajen aljanu aljanun ta ina suka samu aljanun yulquna sam'a suna kasa sauraro irin wahayi da ake wa mala'iku saboda sararin samaniya wahayin Allah ke sauka a kowane minti kowane lokaci wahayi zuwa ga mala'iku ku yi kaza za a yi kaza abu kaza zai faru to waɗannan aljanu idan sun saci sauraron sai su jefa maboka abin da suka ji ai abin da suka jin nan ilimin gaibi ne wanda Allah ke gaya wa mala'iku sai su gaya ma boka amma sai Allah yake wa aktaruhum kazibuna mafi yawan aljanun kuma makaryata ne saboda haka idan aljanin zai tura ma boka abin da ya ji sai ya hada da ƙarya ɗari to idan an kawo ma bokan a cikin maganganun da aka gaya ma boka akwai gaskiyar ɗaya amma tana da wayan ganewa sai ya zama to ƙaryar ta fi yawa fa yunqaluna ila alkahana wato waɗannan aljannu suke ɗaukar labari su kawo mabokaye kuma labarin ya zama to ga ƙarya ta yawa a cikin sa wanda hadisin manzon Allah ya tabbatar da ya fassara wannan sai Allah madaukaki ya ce wa shu'ara yasbahu wa shu'ara'u yatba'uhum wannan kira'a guda kenan yattabi'uhum algawun wato dai batattu suke bin mawaka as na 'anil haqqi in kaga mutun yana ce mawaƙi, to la shakka ce ne Allah shi kare mu ah, waƙar da Allah yake magana a kanta a nan ba mawaƙa ce ta kiɗa da rawa ba waƙe ne waƙe ne tsarin magana ne na larabawa wanda ake yin sa babu kiɗa babu rawa a tare da shi amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce masu dogara da waƙe halakakku ne algawun su ne alharikuna duk wanda zai rike mawaki to karshen ta halaka tana tare da shi alam tara kulle fi ne wadin Ba ka gani a kowane kwari suna dimuwa ja'irun wa Ba ka ganin mawaka suna faɗin abin da ba su aikatawa kuma wannan haka tsarin wakar yake da wakar gaskiyar da ta karya duk tafiyar su daya da bil batil mawaki zai yabo da karya da karya zai yabo ko da batanci wato sai zaman to waka kamar shedanci ne kawai ba ta da alaka da addini amma ibn qudama a tahi al-mughni haka ma malamai manyan malamai masana da dama sun tabbatar da wannan wato a littafin almuguni a mujallar na sha hudu shafin gari da sittin da hudu ya ce laifafi ibahati shere filafin duk malaman suna sun yadda cewa ƙara waƙe waƙe shine baitoci da mutum zai tsara inda babu kiɗa babu rawa babu wani salo da ya saba ma suna, ba laifi ba ne duk malaman suna sun ce halal ne a tsara waƙe wanda yake kalma ce mai ma'ana ta bege in ma ta manzon Allah ko wata kalma wanda za ta sa ilimi daga karfafa ma wani tarbiyya ko wani abu wannan ba laifi ne. duk malaman sunna sun yarda haka nan sahabbai kaf babu wanda bai yi tsarin wato na eh, shi'ir ba hatta sayyidina abubakar sayyidina umar usman ali manyan sahabbai Walhaja, haja tad'u ilai sannan ibnu qudama ce. akwai ma bukatar ma san waƙe din ash'ar saboda lima'arifatin luga wal Arabiya, in kana son ka sa larabci dole sai ka koma ga ilimin ashir to don haka ashe karanta ashir ta wannan sashi saboda karfafa iliminka ba laifi bane kuma in kana karanta tafsiri zaka ga ana kawo alistishad za zaka ga an ba da shaida da baiti na wani mawaki waɗannan shaidu da ake kawowa yana da ƙara maka fahimtar wata kalma ne da Allah ya kawo ta a cikin alkur'ani wanda kai baka san yadda ake mu'amala da ita ba amma wannan tsari na waka shi zai bayyana maka asalin yadda kalmar take wato a tsakanin larabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato arraf ma'ani kalamillah wa kalami rasulillah ana fassara hadisi da waƙe akan fassara alkur'ani da haka ce to idan aka ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun mawaka ko ke bin su to kuma dan me za a ce waka tana da akwai kyau sai ya ce ba haka bane ai Allah ya riga ya fada ya bayyana su waye ko din ya ce mawaka halakakku ke bin su alam tara annahum fi kulli wadin yahimun sai ya bayyana illar wa annahum yaquluna ma la yaf'alun suna faɗin abin da ba su aikatawa wato kenan idan za a samu gaskiya a tsari na waka ta bege wannan ba laifi ba ne amma a hakan ma manzon Allah ya kyamatar mana mutum ya yawaita ilimin al'adab manzon Allah ya hana dan akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li an yamtali a ahadikum kaihan hatta yariyahu da dai mutum zai cika cikinsa da mugunya har sai ya makare ya fi masa a ce ya cika cikinsa da waƙe ka da wani aiki sai waka sai Ba ka ba da misali da alkur'ani ko hadisi manzon Allah sai a ce ai ga wane ya faɗa a littafi kaza yana cikin shu'ara'ul jahiliya wannan tabewa ta samu mutum Allah ka tsare mu illa alladhina amanu illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa wannan shi ke gwada ita wakar ba kowace ce take da muni ba kar a manta wakar da muke fada ba ta kiɗa ba waka ce ta baki waka ce ta tsarin magana Allah ya ce na amanu wa amilu salihati sai dai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai wa zakarullaha kaseeran masu yawaita zikirin Allah kaga shi sai dace da maganar manzon Allah kar ka yawaita waka ka fi yawaita mai, zikirin Allah to don haka a cikin sahabban manzon Allah ma akwai mawaka waɗanda suna shirye da zaran an ɓaci manzon Allah su rera baitoci su kare manzon Allah don haka sai Allah ya yabe su ya ce wantasaru min ba'di ma zulimu waɗanda ke ramawa a bayan an cuce su suna zaune in an cuci manzon Allah ya su rera baiti su kare manzon Allah to waɗannan babu laifi game da su wata ya alamun ladina zalamu amma mawaka azzalumai za su sani ayyamin kalabin yankalibun wace makoma ce za su koma gare ta a ranar kiyama wanda wannan shi ke nuna waka tana da hadari waka tana da sharri Allah ke cewa matukar an samu zalunci kuma waka tana da wuya a yi ta ba tare da an yi zalunci din ba don haka nisanta ta shi ya fi dacewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da fadansa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya ina hukuncin kafirin da ya yi aikin alkhairi ga musulmi kafiri ne ya gina masallaci daga baya sai Allah ya shiryar da shi ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisinsa yana sahihul bukhari hadisi na 1436 yana sahihu muslim hadisin 124 don Allah ya ce idan kafiri ya musulunta to duk alhairin da ya yana kafirci Allah zai sa a rubuta ladansa a hada da wanda zai yi yanzu yana musulmi duk alherin da yana kafiri za a bashi lada har kuma da wanda ya yi a yanzu yana musulmi so kar a ɗauka wai da ya gina masallaci yana kafiri yanzu idan ya musulunta ladan gina masallaci baya tare da shi ladan yana nan tare da shi kuma wannan ya zo cikin bayanin majmu'u fatawa mujallar na 25 shafi na 21 mai tambaya ta biyu yace wanda aka baiwa kuɗi a wajen aiki yayi tafiya amma tafiyar ba ta yiwu ba har ya yi ritaya yaya zai yi idan yana so ya biya wato duk sa'ilin da ya zama akwai hakki a hannunka kuma kana ganin isar da wannan haƙƙin abu ne mai wahala don idan ya ɗauki kuɗin ya kai wani ne zai danne maganinsa shine sadaka duk idan da ya zama akwai hakki a kanka ka ba da sadaka shi in ka ba da sadaka wannan sadakar Allah zai aje ta a madadin abin da kai ka aikata tana zama kafara gare ka kuma hatta bashi ake binka wanda ke binka bashi baka san inda yake ba wani ne ya baka ajiya ana nan ya tafi bai dawo ba da masu guga zaka ga wani ya bada wanki da guga ya tafi shi kenan. sai kaga kaya na shekara goma yana aji haka ma tela to masu sana'ar hannu duk yana faruwa da su waɗannan ƙaddarori hanya guda ce wanda malaman suna suka tabbatar in ka dubi kitabul majmu na al-imam an-nawawi a juz'i na 9 shafin 429 malaman suna suka ce ayi sadaka da su kab idan akwai hakkin wani yana wajenka baka ganshi ba ka dauka ka bayar sadaka idan ka bayar sadaka ko kuma ana bin ka bashi mutumin ya mutu ko ko ya bace ba yanda za a yi ka biya ka ɗau duke ka bayan sadaka idan an tashi a lahira za a nemi ka biya bashi sai ka ce to ai Allah dama na ba da sadaka ai Allah ke ga ka sai ya ɗauko ya kawo sai ka ɗauka ka ce to ga kuɗinka kaga an biya ko to in ba dan ka ba da sadakan nan ba to ladan ka za a wawura a bashi to shi yasa sadaka ita ce maganin duka waɗannan hakoki da na mutum da na hukuma inda kana son ka duba, ka dau duke ka bayar sadaka wato akwai mutanen da ke da hikima zaka ga na gani ga wasu mutane da dama zaka ga in sun zo mutuwa za su ce sun bar wasiya daga dukiyarsu a dau kashi daya a bayar sadaka wasiya ce wato wannan kashi ɗaya cikin goma na dukiyar ai kaga bai kai masu lissi ba saboda ka ya kai a bada wasiya din wata hikima ce kafin a raba gado ba mamaki a rayuwarka akwai mutumin da ka ci dukiyarsa a hanyar zalunci ka manta wani ka karbi bashinsa baka bayar ba ka manta to sai ka ba da 10% na dukiyarka ka bar wasiya in na mutu 10% a yi sadaka wannan 10% sadakar da ka yi za ta zauna wucin gadi ne na biyan hakkoki a filin hisabi akwai hikima a kai kwarai Allah mu dauke kyauta karshen mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk